daga murya Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar ɗin da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo Baya ga haka kuma za a iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. A yau Litinin 23 ga watan Satumba na shekarar 2024, shirin yau da gobe zai leƙa Najeriya tare da wakiliyar Murƙayya Basha sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Masu sauraro barkanku da warhaka, barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon zango na shirin yau da gobe. Kamar da yadda kuka sani a kullum shirin yau da gobe shiri ne da ke tattauna kan zamantakewar rayuwar matasa maza da mata. A yau shirin zai mai da hankali ne ko in ce a yau za mu ɗora shirin ne akan maudu'in da muka tattauna a makon da ya gabata kan shin da aikin gwamnati da kuma sana'a na hannu wanne ne matasa suka fi bawa mahimmanci koko a matsayinka na matashi wanne ka fi so aikin gwamnati ne koko sana'a ne wanda za ka yi buga-buga ka samu kuɗin cin tuwo yau da kullum. Kazalika za mu leƙa ɓangaren hira da mawaƙi sannan kuma za mu leƙa ɓangaren kwalama inda za mu ji mai bakwar mu a yau za ta girka mana a cikin kicin ɗin namu. Masu sauraro sai ku biyo mu domin cin yadda tattaunawa namu zai kasance tare da ni Rukayya Basha. malama kar ki zage kai sana'ar ka da hankali ka biya mai da A kwan a tashi kai za ka zama wani eh kaga ka mai da kanka gwani a wajen ka za a koya za a gani komai ba zai tafi daidai ba kai bacci ba yanzu ka samu komai za mu je za mu je yaro da goro ba ko da rage wanda ya nemi nasa kamar dan gwate ya looking for success everything you go make sense babu mai mana kallon nonsense to madalla a to kamar yadda kuka sani masu sauraro a makon da ya gabata bakin namu sun hada da aliyu jibril muhammad abdullahi sai kuma jabir isa to aji jabir akwai wani batu da na yi a baya na cewa shi sana'a akwai sana'o'in da za ka ga mutum sai ya yi wata bai ma samu wanda zai sai hajarsa ba kamar wani kalan sana'a kake yi eh to a gaskiya na sana irin guda biyu haka na farko ina harkar kwamfuta duk wasu irin online application haka ina yin su sannan kuma ina sana'ata ta public house wanda mutum zai zo ya abu hand to hand ya bani kuɗi na ya wuce. Kamar me kenan? Da ni da masu sauraro ba mu gane wannan ba. Eh. Wanda zan zauna ne za ka zo ka yi abu ka bani kuɗi na ka wuce. Irin gidan wanka kamar na kasuwa kenan? Yawwa na kasuwa. Wanda mutane za su zo wannan ya zo ya abu wannan ya zo ya abu ya ɗauki kuɗi na ya bani lokaci guda ba sai wai na jira sai wata ya yi ba. yana bani zan magance matsala na har in yi wani maganin matsala eh. shi yasa na zaɓo sana'a ya fi ma aikin gwamnati in misali aikin gwamnati ana biyan ka dubu hamsin a wata kafin dubu hamsin din kana da iyalai duk wannan dubu hamsin ɗin ba ta maka maganin wata ɗaya ba provision na abincin da za ka yi a gidanka balle ka magance matsalar ka amma wannan da zan yi na sani a lalace a kullum ban samu ba ina iya samu irin 5000 don kai lissafi 5000 ta ishe na abin da zai yi malejin kai na fiye da wanda zai ɗauki naira dubu hamsin sai wata kuma ta yi kuma bai watan ta yi kuma bai shigo mishi ba fa ni ko na san kullum zan yi hankali na kwance ko ban fita ba zan sa yaro ya nema mun kuɗi kuma ina kwance to kin ga ka yi sa na zaɓi ni kasuwanci ya fiye mun fiye da wani aikin gwamnati. To haka yake aji Aliyu muna ta tattaunawa kan mahimmanci tsakanin aikin gwamnati da kuma sana'a na hannu. Kowane aiki da ake yi a rayuwa akan samu ƙalubale da yake tattare da wannan irin ayyukan kama shi aikin gwamnatin ne ko ko aikin sana'a da kake yi wasu mm. irin kalubale kake fuskanta a irin waɗannan sana'o'i da kake yi ko in ce bayan shi wannan aiki electrician din ma in akwai wani yato eh kalubalen da ake fuskanta a aikin hannu shine still sai ka yi amfani da kwanyarka an baka amfani da kunyar gawa. Ma'ana fasahar ka kenan. Eh, sai ka amfani da lissafinka Kwakwalwarka. Sai ka amfani da lissafi. in ba ka yi amfani da lissafi ba kai ma sai ka faɗa ruwa hmm. saboda akwai lokacin da aiki zai zo maka ayyuka za su dinga zo maka kai kanka sai ka gaji da aikin akwai lokacin da kuma za ka yin wata aikin bai zo maka ba idan aiki ya zo maka kamar ni yadda idan ayyuka sun zo mun na samu san na samu kuɗi first na da nake fara yi inda ni magidanci ne abinci nake siya in girki a gida hmm. in na girki abinci a gida to ban da wata matsala ne sauran kuɗin kuma zan sa su matana tana sana'a ita ma so shi yasa abubuwa ba sa min nauyi da sauransu saboda ina amfani da lissafi na duk wahalar magidanci a ci abinci to ko a ce na yi wata biyu uku ban fita ba abinci ne nake da shi ba zai kare ba kafin a ce na zo na yi lakin ɗin kuɗi in Allah da kafin na lokacin waɗansu kuɗin sun shigo balantana kuma ba guri ɗaya na dogara da shi ba wasu irin wani irin hanya kake bi domin ka ga cewa ka samu kuɗin cikin wannan kankanin lokacin kuma ya kai maka har wata biyu zuwa wata uku eh, kamar yana gaya miki dabaru kenan kamar yana gaya miki aikin hannu yana da matsala matsalar shi shine kana iya ɗaukar lokaci mm. ba tare da ka samu wani aikin ba to amma me idan ka samu kuɗin ka san me za ka yi da su a wannan lokacin kar ka kashe su ga baki daya ka yi tunanin gobe saboda mun muna da wannan zuciya saboda muna tunanin gobe za mu samu shi yasa muke za in dai mai aikin hannu ne ya fi ma'aikacin gwamnati kashe kuɗi kashe kuɗi ya fi ma'aikacin gwamnati saboda idan ka samu dubu ɗari biyar yau Allah zai iya kwandaren ɗanta ba tare da ya ji wani abu a cikin zuciyar shi ba saboda yana tunanin gobe ma zan iya samun waɗannan kuɗaɗen to in ka samu ka sai ne za ka yi amfani da su in ka sai ne za ka yi amfani da su to ba ka da matsala to aji muhammad idan na dawo kanka akan cewa masu aikin gwamnati wani lokaci sai ka tashi ba ka da ko kwabo ko in ce ma dan albashin da kake tunanin za ka samu a ƙarshen wata kafin a je ga rabin wata in ka karɓi wannan albashin ka riga ka cinye wannan albashin wasu irin dabaru kake domin ka ga cewa fa kamar yadda ka faɗa a farko ba tare da ka samu matsala ba. kamar yadda na gaya miki kin san zan ƙara mai miki da cewa kowa da yadda yake tsara rayuwar shi ni dai alhamdulillah yadda nake tsara abubuwa na idan kudin nan ya shigo min ta bangaren abinci daban zan ware transport daban mil lissafi ne a wata muna da kwana talatin zan ware a kwana talatin ina kashe naira kaza zuwa ofis kullum da dawo zan ware wannan a gefe ya kasance ta bangaren feeding in ware mishi nashi daban ya kasance ta bangaren ah, eh, ciwo yau da kullum yanayin rayuwa baka san wani lokaci ciwo zai zo maka ba wannan ma zan ware shi daban zan ce wannan ta bangaren ciwo ne duk wannan abubuwan idan na riga na tsatsara sun Allah yadda zai ɗauke ni ya kai ni kafin wannan kuɗi kuma ya sake. kaka ce na katse ka baka eh. ganin wannan irin tsari da kake yi ana akan cewa kana naka Allah na nashi na Allah shine gaskiya akwai wasu abubuwan da sukan zo haka ba tare da dan adam ya wato shirya ma waɗannan abun ba. Wannan gaskiya. In aka ce ka dogara ga aikin gwamnati, kana ganin wannan duk wasu tsarin da zaka yi zai magance maka matsalolinka. Dole dama akwai dole jarabta sai ya zo. Wani sa'i kana zo ne dole jaraba wannan zai zo. to ba ka tunanin dai kaɗan tsunduma kai ma gefen sana'an zai kawo maka mafita? <laughs> So, <laughs> to, eh. kin san yanzu misali zan miki, mm. in ga yanzu shi ma'aikacin gwamnati kamar yadda shi dan wana Aliyu Jibrin ya faɗa eh. yawancin ma'aikatan gwamnati yawanci za ga idan suna aikin gwamnatin still kuma suna haɗawa da bangaren kasuwanci daban. Eh, to kai yi kenan. Kin ga wannan ɗin ma still wani advantage ne na ma'aikacin gwamnatin kin ga ya samu source of income waje guda biyu haka ga ta bangaren gwamnatin sannan kuma ga source of income ta bangaren kasuwanci hmm. wanda shi kuma misali source of income din nashi ya dogara ne ga wannan kasuwancin kawai akwai bayanin da Aliyu Jibrin ya yanzu ya ce wani sa'i wanda yake sana'ar hannu zai kasance ya yi wata ma kuɗi bai zo mishi ba eh. sakamakon yana tunanin mai biya riga ya kashe wayannan sannan yana gobe aiki bai zo mishi ba to kin ga ni kuma yanzu idan har zan kasance in hada da sana'a kin ga yanzu ta bangare biyu Allah ya da ga aikin gwamnati sannan ga sana'a still dai alhamdulillah zan fi shi ma jin daɗi da kuma abin nan na yanayin rayuwa mm. aji jibril idan na dawo kanka akwai kamar sana'an da ka ɗauko ba sana'a ce kamar na wannan kwamfutan da ka faɗa ba sana'a ce da take ci kullum ba in muka ci da gefen gidan wanka da ka faɗa to kana ganin iya gidan wankan yana ɗauke maka hidindimin ka na yau da kullum da kake yi a gaskiya alhamdulillah duk wani hidindimu na gaskiya yana ɗauke min alhamdulillah wasu abubuwa na har ma in yi wa wani in ci na ƙoshi kuma wani in mishi ma har in samu ma a ce zan zuba wasu in kuma na adashi ma da zan yi Hmm. wanda na san adashin nan zai shigo mu wasu abu fiye da wanda wai ma'aikacin gwamnati ma'aikacin gwamnati kika ji a ce muke za a dashi kai sai dai in sata zai yi amma dai ba haka bare a dashi ba ni ko zan yi kasuwanci na in tashi na san na cire wannan zan yi ci abinci wannan zan sa a dashi wannan kuma har in taimaka wa wani to kin gani ko a nan ma ni na ji kasuwanci ya ke mun fiye da wani aikin gwamnati wannan adashi na dauke shi already na san ga abin da zan yi da shi can To baka ganin akwai manyan masana'antu da ko in ce manyan ma'aikatu da suka bi, suke biyan kuɗi mai kyau wanda har sai ya fi maka aikin eh, sana'a da kake na hannu? Kai, gaskiya ban ce muke ba su biya ba amma mai ba kamar wannan sana'a ba saboda wannan sana'a ce wadda idan ne niya zan fita idan ban niya ban zan fita ba ko ban fita ba zan sa yaro na yi min aiki ina kwance zai min aiki kuma har in samu abin da nake so shi kuma ma'aikacin gwamnati fa ya zama dole ne ka fita fa in baka fita fa dole kana cikin rekod baka fita ba ga shiga shiga shi to wani kalubale kake fuskanta a sana'o'inka da kake da na gidan wankan da na shi kwamfuta eh to gaskiya dole zaka samu kalubale saboda yanayin mu'amalar mutane yau da gobe dole idan baka iya mu'amala da mutane ba dole zaka dinga ganin kalubale saboda shi mutane koyaye ne suna son dan kyautatawa ɗan biyar goma na in kana ɗan cewa mutum to shi ke sa mutum ya janyo hankalin shi daga wani waje ma zai zo wajen kama saboda mai ɗan wannan biyar ɗin da kake cewa mishi zai ja ra'ayin shi har ya baro ya zo wajen ka. To a matsayin ka na matashi wani irin shawara za ka ba matasa 'yan uwanka wanda suke ganin aikin gwamnati shine mafita a gare su? Shawara da zan ba wa matasa 'yan uwanmu aikin gwamnati ba wai ina condemning shi bane in total. ayin gwamnati na da mahimmanci amma me abin da za ka fara dubawa shine mutane nawa ne suka yi eh, graduate ɗin da ba su da aikin yi abin da kunyanka za ta fara zo maka kenan na biyu kuma yanayin kasar da muka tsince kanmu a ciki shine dole sai ina da wani sannan zan samu aiki kaza abu biyu kaɗai idan kana tunani akan su ya kamata a ce kama kanka kyamun laili ka tabbatar cewa ina da buƙatan backup ina da buƙatan wata sana'ar Hmm. wanda ko da a ce ban je aiki ban yi aikin gwamnati din nan ba ina gama makaranta ina da abu ne zan dogara da kaina saboda mutane da yawa waɗanda graduate ne zai ga sun fara kasuwanci suna fara kasuwanci ma ko ka kawo musu aikin gwamnati wallahi ba su ansa akwai da yawa waɗanda waɗanda ni na san su waɗanda suna da kwalin digiri din su annun su wanda ba su bukata aikin gwamnati saboda mai kasuwancin nan Spain yana yana kawo musu kuɗi suna ganin eh, aikin gwamnati nan takura ne a gunsu to mu dage da sana'a sana'a na da matuƙar muhimmanci a gunka hmm. shawaran nan bayar to aji muhammad idan na dawo kanka ka ji abin da aliyu ya ce aliyu ya ce a dage a kama sana'a kai kuma kana aikin gwamnati akwai kuma matasa da dama da suka gama makaranta ba su samu aikin gwamnatin nan ba wani irin shawara za ka ba su eh, shawaran da zan ba su a nan shine ma. gaskiya bai kamata a ce idan har ka riga ka gama karatu aikin gwamnatin bai samu ba sannan kuma ka zauna ka zuwa sarautar Allah ido Allah da kansa ya ce ka tashi sannan in taimake ka ba yadda za a yi ka zauna sannan kuma kana expecting kuɗi ya zo ya same ka inda kake zaune dole dai idan wannan bai samu ɗin ba sai ka koma plan B dama shi rayuwar ya kamata duk abin da kake a rayuwa ya kasance kana da plan A hmm. sannan kuma akwai B if possible ma kawo C Yawwa. Saboda idan A din ya ki yi sai a tabo bi Sai a tabo bi Idan B din ya ki sai a tafi C. Hmm. Kar da ka zauna a matsayin ka na matashi a rayuwar nan ka zama kai zaman kashe wando kawai kake yi. To idan na dawo kanka aji Jibrin ka ji abin da ƴan uwa matasa ƴan uwanka suka faɗa a cikin zauren namu me za ka a kai? Eh to gaskiya abin da zan gaya wa matasa zan ba su shawara shine wai masu sha'awa aikin gwamnati na ban ce ku yi aikin gwamnati amma me gaskiya ya zama kafin ma aikin gwamnati ma an da kasuwancin da za ka yi to ka yi kasuwanci saboda yanzu aikin gwamnati ya zama kamar baka da wani godfather kamar ya zama ma wahala ne sai kai ta nema nema baka samu ba amma an kana dan kasuwanka sai ga a hankula kana kasuwancin kamar sai ga to kai to ne aikin gwamnatin ma neman ma me zan yi to tunda ina wannan kasuwanci na ga kuma abin da nake samun for ma ko da aikin gwamnati zan yi sai in ga ina ganin zai fi shi haka mato ai ko in haƙura ma ko in ci gaba da kasuwanci na tunda har wasu za su rabo ta bangare na su ma su samu to ai ko gwarin haƙura na aikin gwamnati in ci gaba da kasuwanci na gaskiya shawarar zan ba matasa shine yanzu karka ce wani ka sa ido kan aikin gwamnati gama karatu ko ka zauna ka zuba kawai sai gwamnati ta baka aiki to gaskiya kana tare da wahala saboda yanzu komai ya juya wallahi yanayin nan saboda yanzu yanzu fa 'yan kasuwa ba su suke lokaci Ba wani aikin gwamnati yanzu ina ko in za ka yi kasuwanci ka yi kasuwanci amma ban ce kan mutum aikin gwamnati ba sai dai shawara ta zan ba mutane mutum ya haɗa da kasuwanci idan ka samu aikin gwamnati da kake so to za ka iya komawa ka gwada shi ka gani To masu sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin yau da gobe ne da ke zo muku daga sashen Hausa na muryar Amurka da ke a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu koma ga hira da mawaki amma kafin nan bar mu dan sarara kana muka dawo shirin namu zai dora. masu sauraro idan muka dawo gefen wake-wake kuma a yau muna tare ne da wani masharurin mawaki inda zai gwada mana ba hanyoyi da ya bi domin ya cimma burin shi na zama mawakin zamani. Barka da zuwa. Yawwa sannu. Ya sunan bakon namu na yau. Um, sunana Ahmad. Ahmad wa. <laughs> Ahmad Adam amma dai an fi sani na da London Boy Kila. To, ah. masu sauraro muna tare da London Boy kila. To, a London Boy akwai hanyoyi da dama da ɗan adam yake ji ya ce shi fa ga abin da yake so ya zama a rayuwa sai kuma ga shi ka faɗa harkan waka tsandum <laughs> waka ce ta take son ka ko kai ke son waka. To, gaskiya ni ba abin da zan ce kawai dai kowa yana son kowa <laughs> ni da ita ni ina son da ita ma tana so na to wai fara kiran wani kai ka fara kiran waka ko waka ya fara kiran ka ita ta fara kira na mm. <laughs> ta wani hanya ya biya kira ka shi waka a so kin san akwai abin da zaka ji kawai kana zaune sai ka ji kana tunanin abu so wannan kaman ya kira ka ne nan duk abin da zaka ji ka ji tunanin shi a ranka so shi ya kira ka wanda ba kai kai tunanin shi a ranka kace bari na fara abu ba To ka ce waka ne ya kira ka. Hmm. Akwai wasu waƙoƙi ne da kake ji ko kuma yanayin rayuwa ne. Ka in aka ce abu ya kira ka, to hmm. yanayin rayuwa ne ke sa ka shiga wannan abu. Tunda ba kai kake son shi ba tun filazar. Eh gaskiya amma ni like ni ina so ina jin waƙoƙi sosai gaskiya. So ta wani irin hanya ka bi ka fara harkar waka? Eh yadda aka yi na fara waka akwai artist wanda in ke yawan jin waƙa shi. so gaskiya wannan yawan jin nashi da nake yi sai na ji gaskiya like kawai ni ma tun da dai har ina irin tunane tunanen nan kuma ina ji sometime har ma na zauna na rubuta waƙar na ajiye me zai ana ni ma kawai na fara yin waƙar? so shine yanda aka yi to da ka fara ko in ce da za ka fara kana da ubangida ne da ka je ka same shi ka yi mashi bayani kana son ka fara waka ko wasu irin hanyoyi ka bi gaskiya babu kawai ne mun fara yin wakan nan ne tsakanin mu mani da abokanai na haka mu je studio mu yi abun mu haka mu zo mu ta jin abun mu kadai to wakar bai da wahala kenan a akwai wahala mana yanzu a rayuwar nan ai komai yana da wahala <laughs> <laughs> Allah kwa. To wasu irin me yake da suna waƙoƙi kake yi? Eh, ina yin like afro zan ce amafiano afro amma amafiano. Ok. Ya. To akwai irin ƙalubale da ake fuskanta a gida da za a ce kai mun fi son kai karatu mun fi son kai sana'a ba waƙa muke so kai ba. Sai hmm. kuma kwatsam ka je gida ka ce kana son ka fara harkar waƙa. me aka ce ma a gida? e gaskiya a the first ba a yadda ba ma hmm. maman mu ba ta so gaskiya time din ba ban gama secondary school ba so ita ce tana so in ina so na yi waka na bari sai lokacin da na gama secondary school ne so I'm free to go duk ma abin da nake so na yi I'm free hmm. So shi ne da yadda aka yi gaskiya. So daga sanda ka gama a makarantar gaba da primary kenan ka fara wannan harkar waka. Yeah. Daga wani shekara zuwa wani shekara kenan yanzu? Eh, let's say 2015. ka fara zuwa yanzu. To kowane irin waka ka fara rirawa a matsayinka na mawaƙin hip hop? Eh, akwai waka da muka yi da ni da abokina S James amma dai ba shine na farko ba. Amma dai gaskiya shine the first song wanda mutane suka fi sani na da shi a the mm. first. shine nan a cikin shi ana cewa um, garin masoyi ai ba shi da nisa london boy wai yaushe za ma abuja an san muke haɗa zuga da rage maza kai ba ka duba. Garin masoyi ai ba shi da nisa don wai yaushe za mu Abuja. An san muke haɗa zuga da rage maza kai ba ka duba. Bari ganin na saka buba suna na salisu ba fa buba. Da na ta kallo na na matani na sa zuciyar da ta makale. A daɗe ana yi sai gaske. Mu ba mu harkan siya abinda kuɗi muke sawa mu siya. sai Wani irin yanayi kake shiga ka ji kana son ka yi waka? Gaskiya ni like kawai in dai ina zaune dai ni kadai haka in na zauna ni kadai ina pressing phone ɗina a da moment ina iya rubuta waka ma fiye da guda uku. Hmm. At same time ya. Duka na hip hop ba na soyayya na ga mawaka da dama suna sa. Ina waka soyayya. ina waka soyayya amma gaskiya ni ba sosai ba dan kwata kwata waka soyayya da nema bai fi kwaya biyu ba ne ko uku zance nesa kawai ni ba na so da tun yin waka soyayya to wannan harka ta waka da kake yana kawo maka kuɗi a sure kamar wani hanyoyi kake bi domin ka samu kuɗi ta harkar waka a ni waƙo ina distributing sun su all platform and gaskiya ni ina da mabiya sosai mm-hmm. ina samun stream sosai da sosai so i'm getting paid that way kana ɗan Najeriya, shin hmm. harkar waka ta sa ka tafi ƙasashen ƙetare? Eh na taɓa zuwa Ghana gaskiya. Sakamakon harkar waka? Ya kan wannan waka da na gama ne ma. Hmm. Ta dalilin shi ne na je Ghana. Ya'yan Ghana suka ɗauke ka a can. Siya suna so na sosai. <laughs> To ko mu lula mu je da Ghana ne ma mu yanzu kam. <laughs> To a matsayinka na matashi mai harkar waka kuma ga dukkan alamu cewa ka ji daɗin wannan harka ta waka da kake ka ɗauke shi a matsayin sana'a kenan ko? Wasu irin ci gaba ka samu sakamakon harkar waka? Eh gaskiya na samu ci gaba sakamakon a the first day kin ga ana ce miki I'm getting pay from that and akwai mutanen da idan ba ta dalilin wannan wakar ba ban isa ma na link up da su ba mm. amma in kan yi link up da su and ba ma ni zan neme su ba su za su neme ni za su ya muna so mu haɗu da kai kaza kaza kaza irin wannan so gaskiya na samu irin wannan abubuwan to a cikin waƙoƙinka wani waka ne kaga cewa ana amfani da shi sosai a dandalin sadarwa na zamani gaskiya ni duk waƙoƙina ana amfani kaman wanne eh, kamar su if no be god na god dey announce sun mu mu je da sauransu dai gaskiya suna da yawa. rera mana na biyu. <laughs> ok so akwai wata nke cewa Allah ka tsare bayana addu'a ita ce gata na kabu wanda ya fi ka. shi ma ba zai rage ka da komai ba naka shi ne naka ka nemi naka karkace a baka naka shi ne naka ka nemi naka karkace a baka akan nema za ka bar hagarinka ko da waka kake yi za a ji san kaka da jika believe yourself ka babu wanda ya fi ka I don't want to say, I'm haka yake masu sauraro yanzu kuma za mu koma gefen kwalama inda bakwarmu a yau aka ce magana a bakin mai ita ta fi daɗi saboda ni kaina da ta faɗa min shinkafan da za a yi yau har na manta sunan shinkafan amma dai za mu fara da ki eh, gabatar mana da sunan sunanki. Sunana Maryam Bakwai Idris wanda aka fi sani na ah, mm, a Instagram da Mary Mills. To a yau bakwarmu me zaki girka mana ne? To a yau za mu onion rice. To kamar yanzu uwar gida a gida in tana bukatan ta yi wannan shinkafa da me da me take bukata. Okay. da farko kina bukatan shinkafan ki zaki iya amfani da kowace shinkafa ko da basmati ko kuma shinkafa ki yar gwamnati ko shinkafa ta gida. Sannan kina bukatan albasa manya-manya guda uku. Hmm. Sannan kina bukatan spices da kuma kina bukatan spices sai kina bukatan mai da dan ah, attarugunki wato spices kayan ɗanɗano kenan da kayan kamshi na'am eh dan ita tana bukatan kayan kamshi sosai eh su kenan abin da kike bukata. To bayan uwar gida ta samu waɗannan abubuwa da kika yi mana bayani ya za ta fara? Yawwa. Da farko dai ki yi fabalar shinkafin ki zaki tafasa shinkafa eh. sai ki tace ta ki wanke ta ki tace ta ki ajiye ta a gefe. Ta dahu kaman kashi tamanin a cikin ɗari. So sai ki tace ta in kin tace ta sai ki batta. Idan kika batta sai ki zo ki samu albasan nan sai ki yanka shi haka a tsaitsaye guda ukun nan gaba ɗaya idan man ki yayi zafi sai ki ɗaura shi akan wuta. so idan kika zuba albasan ki ki ta juya kina juya duka albasa guda uku ke albasa guda uku kuma manya za ki sami in kin sa albasa guda uku nan ki soya shi idan ya zama har ya fara canja kala yana dan zama brown brown kenan mm. kar ya kone amma eh, in ya zama da eh wannan kalan da ya shine caramelized eh, eh yawa to mm. sai ki kwashe albasa in kin kwashe albasan sai ki bar dan kadan a ciki Mm. in kika bar kaɗan a ciki sai ki kawo wannan kayan kamshin naki ya zamanto akwai su kanumfari su citta da duk wani mm. kayan kanshi da kike so zai fito amfani da shi shi amfanin soya kayan kamshi a cikin mai yana fito da kamshinsa sosai so idan kika zuba shi sai ki kawo wannan shinkafan da kika tace ta a gefe sai ki zuba akan wannan dan guntun albasa da mai din nan da kayan kamshin na in kika zuba ki samu kina da hali kina da tukunyan ki non stick ki zuba a ciki sosai irin wanda tukunyan da ba ta kona abinci kenan eh ta kamawa ba mm. sai ki zuba a ciki sai ki dan jujjuya ki kawo su maginki sai ki zuzzuba shi in kin zuba da kina juyawa kika taba ko komai test ki ya ce to in kika jujjuya gaba ɗaya kika yi abinki kika ga ya haɗa jikinsa mm. in kika ji shinkafan ya riga da ya dahu sosai so ba sai kin ƙara ruwa ba in kin ji da ɗan saura mm. sai ki samu ko da ɗan ruwan nama ne kaɗan wanda kike ajiya eh mm. sai ki ɗan zuba a kan shi in kin zuba a kai sai ki rufe to da in kin rufe in yana turara da kin bude kin san mu mata muna da wani abu yawanci ba a cika barin girki ya turara ba shine yake janyo eh. abinci ya lalace da wuri yes so sai ki bar shi ya turara za ki ga turiri yana fitowa eh, ta saman sa wutan can kasa eh so mm. in kika ga tiriri yana fitowa ya dahu na. sai ki mm. kawo wannan albasan da kika kwashe shi mm. a gefe sai ki yaryada shi akan shinkafa in kika yaryada shi akan shinkafa sai ki kuma dan juyawa in kika juya shi sai ki rufe rufe in kin rufe sai ki bar shi ya kuma turara minti biyar albasan ya kama jikin shinkafa shi kenan kin gama za ki iya sabin ɗinsa da ko sauce ɗinki in kike so ko da ɗan pepper chicken ki dai da ɗan mm. salad kin ga at least dai an mm, samu canjin abinci. canji kuma gashi ma bayi da wani kashe kuɗi na lura sannan kuma ma uwar gida a gida za ta iya yi wannan shinkafa ma ba tare da ta sa nama ko ko kifi ko wani abu ba in aka yi shi haka ɗin ma zai tafi da daɗi. Eh in kika yi shi haka in Allah ya hore kuma dai a ɗan <laughs> saka ɗan nama a gefen amma dai ba a ciki ba eh ba a eh, dafa shi da nama ke a'a ba a dafawa a a sha tuwo To madalla masu sauraron mu da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da wakiliyar murƙayya basha da kuma wadda ta daidaita mana sauti wato Julie Ladas Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya. Yau da shirin su ba Amurka yau ta